for the office of the Deputy National Public Secretary. I so step down. Dogon babban taron jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ya kammala da manyan kujeru suka samu ta hanyar janyewa inda sabon shugaban jam'iyyar Adam Soshimole ya samu nasara ba hamayya. Sakataren jam'iyyar mai malabu ni ya koma kujerarsa. Shugaba Buhari ya yi tafi da murmushi baya ga kiran waɗanda suka yi fushi su yi haƙuri. Aminu dan Arewa wakili ne a taron. Kuma mun ji daɗi inda gada ne zaka ji an ce sama ta ce. To yau an wuce wannan. Shugaban ƙasa ya yi stepping aside ya ƙyale mu mu zaɓi waɗanda muka ga za su taimaka ma jam'iyyar nan saboda duka yaushe aka kawata amma aminu ba tun yau ba ake cewa shugaban kasan nan shi yake son adam soshimole sa ma mutane suka ce aka ma tsori ta ba wanda ma ya nemi ja da shi kai ba ka san shi ko ba dan siyasa ba ne ba kai ba ka san shi kai dan maharocin labari ne kuwa ka shi mu talaka ne manoma ne sunana Hassan Bahaushe Gombe ai shugaban kasa Barrow a cikin da kowa san cewa shugaban kasa ya ce kowane kujera ai zabe su suka daidaita kansu da kansu ba wanda yake tsakanin su Hassan Bahaushe zai yi a ce shugaban kasa ka gane fuskarsa kai kuma kai wata fuska zaka zauna lafiya kuwa za ka zauna lafiya mana saboda me saboda shi ya ce ba ruwansa yayin da ba a ga wasu daga cikin yan majalisar dattawa na sabuwar PDP a taron ba shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da na wakilai Yakubu Dogara na wajen taron sanata Kabiru Gaya ya waske wa tambayar da na yi masa kan rashin jituwar majalisa da shugaba Buhari inda maimakon haka ya shiga takarar ayyukan da gwamnatin ta yi ka dauki hanyoyi a Najeriya ni na yi mana hanyoyi akwai hanyar da shekara goma sha takwas a arewa babu su a yanzu a lokacin Buhari ya sa hanyoyin ana yi na ɗauko maka daga ilorin zuwa makwa daga makwa zuwa bida ita ce kawai aka ɗan yi ta ba gama ba daga bida zuwa lambata president yana wani hanyar in ka ɗauki yanzu hanyar bayo mewa eh, har zuwa jada sakataren jam'iyyar mai malabu ne ya yi alwashin adalci. Alhamdulillah ina gode Allah maɗauki sarki wanda cikin ikonsa wannan ya kasance kuma aka ƙara ɗora mana nauyi wanda insha Allahu layu yukallihu Allahu nafsan illa wasa Allah baya ɗora rai abin da ba zai iya ba kuma goyon baya da muka samu na baya da haɗin kai da 'ya'yan jam'iyya suka bamu da shugabanninmu insha Allah da shawarwari da suke bayarwa za su ci gaba da bamu Allah ba zai bar mu da dabaran mu ba insha Allah wa Allah zai mana jagoranci sannan kuma shugabanninmu ba za su bar mu da dabaran mu ba za su ba mu shawarwari da ya dace yadda za mu ci gaba da samun nasarori kamar yadda muka samu a baya. Akalla dai na ga wasu na bawa hamata iska da kuma ba a kawo abinci ko ruwa ana rabawa a taron ba kamar yadda na gani a taron PDP. Gwamna Rochas ma ya samu turjiya daga jama'arsa inda wasu suka rika yi masa ele har ma ta kai ga wa ɗaya daga mukarrabansa mari har zuwa haɗa wannan rahoto ba a tashi daga taron ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.